Wai shi wannan aikin naku ka je ofis ka yi in ka tuwo gida ba za ka huta ba. Ka koma kamar wani agogo kenan ko yaushe a cikin aiki? Kuma sai ana yi ana rigewa kin wannan sai a hankali. To yanzu dai kin ga magana dai ta kan kama aure ya taho. Don haka ina ganin dole wannan abubuwan ki rage. Saboda kin ga yaran nan dai na fara fahimta kamar ba san aikin nan fa ike ba. Mm. tunda kuma dai kin ga Allah ya masa sutura ya rufa masa asiri daidai gwargwado mutum zai iya riƙe kai kula da komanka ina ga ki fara baya baya da aikin nan ki fara cire shi da kare kafin a zo ya baci ko ku wallahi exactly ni ma fa na ji kishin kishin akan baya son aikin yawa wallahi na ji amma ni ma ina da dama wani nazari a kaina mm. akan dama idan an yi auren zan zauna da shi in fahimci ya yake mutumin da zan iya barin aiki domin shi ne ko ko kin san dai wannan aikin umma yana taimakon mu idan kuma na ga wanda za a samu matsala ne to me ke san dole za a ci gaba da aiki kin san akwai abin da permission din da yake dauka a office eh, leave without pay oh so idan na dauki wannan permission din so bayan biki na fahimce shi na gane ya yake a movement ɗin shi yake in ya cancanci na bar aiki na domin shi sai na bari ko kuma aka san haka mafa dole za a ci gaba da aiki saboda rayuwa na yau da gobe wannan kuma wata sabuwar dabara ce dai da ma ana yi <laughs> to hakan ne amma ni kaina ina goyon bayansa ba na son in ga mace tana ga lasusu a layi ba na son in ga mace tana wani yawan aiki amma a wannan rayuwar da wannan zamanin da muke ciki aikin mace ya zama kamar dole ne a cuɗuguna da man jikinta tunda rayuwa ta koma duk ne cuɗe ka mm. amma har mutum zai iya maka komai ɗin ya ce ka barin sai ka haƙura ta kuma dai za a duba a gani insha Allah Allah ya zaba mana abin da ya faru ina wannan yar uwa take yanzu na jefa tukunya ta kawai ina buɗe tukunya na zan gaya miki tawa wake ta ni wani yarinya ko dai tsutsa ciki ce da ita mace da ai ba wancan din ma ba lallai ne su baki ita ba to ki hana ki je ki gaya musu kar su bayar kin ji ko ke anti wallahi na gaya miki ki daina min irin wannan shishigin fa wani irin abu ne hakan nan Ai abin yana min ciwo ne. Ajiya ga yarki tuwo na maina sai abin da kika ga dama shi zaki. Kya je ki je wajen inda za a wulakanta ki? Ba na so na yi abin da nake so na yi. Kuma arziki ba lalle ne sai an ci arziki a gida ba. Na waje ba za a basu ci arziki ba sai na cikin gida kawai. Ha, yau na ji wannan abu haka kin ishe ni wannan naci haka sai ka ce dan ban kuturu. To, hakurin fade ba zai yiwu ba ne da dole ne in gaya miki gaske. Haba, wannan naci da me ya kama? Anci, ki zo kin yi baki. To, ga ni nan zuwa. Hajiya. Gaskiya nake gaya miki. Hajiya, ki dai yi tunani. ga arziki a gida ba sa a kai ma waje ba. An ki ai tunanin, ai wannan wannan mai ya ce ki kika kama mutum ba ki tsaye shi wallahi. Ina dalili. Haba. Sai ka ce dole. dora jini. Eh. Shukran. Shawara na zo na baki. Wace iri ba? akan maganar da na ji ɗazu kuna yi da umma mm. kin san fa duk abinda babba ya hango to idan ba wayan natsu ya yi tsam da ransa wallahi akwai alkhairi a cikinsa anti zara ke kanki kin san ba na son wannan mutumin kuma babu abin da zai sa ni na so shi kin san idan ma na ji sunan shi raina ɓaci yake ni fa ba abin da zai sa na so shi domin ba shi da aikin yi ba shi da abin hannu gwara ma ke ke yana da abin hannu kin ga kuwa do ni ni kuma me wanda zai sa ni na ji daɗin rayuwa nake so ba wanda zai sa ni na yi wahala ba <laughs> ke yanzu ban da abin ki mutum da bai yi karatu ba ma yana yin arziki a rayuwar duniyar nan ballantana mutumin da yake da masters a hannunsa wanda at any given time job zai iya zuwa masa anti zara Ke fa ban mamaki, ban taɓa ji kin yabin saurayin da yake zuwa wurin ki zai aure ki. Ban taɓa ji ba, amma sai gashi kina yaban yayan shi. To ko da kina son sa, kin gani fa ban son shi nike ba. In kina so, za ki iya exchanging, ba wani abu bane. A'a, ko ba haka ba. Me ya kawo haka kuma daga shawara? Kin gani maganin nan mata Bata min rai, ni fa na ɗauka abinci kika dafa kika kira ni in zo mu ci. Seriously? Seriously. Ha? Fine, da kwai abinci a kicin. Na dafa idan za ki ci ki je ki ɗauka da kwai saura ai. Hmm? Za mu yi selfie? A ni ba zan yi ba zan ba da ni za a yi selfie. Don Allah anti Zara zan yi posting ne fa. A'a, malam. Na. Lafiya tun da zan na ɗaki nake ta je sai tsaki kake ta yi. Me ya faru? Yin wace? Wallahi ko ɗaya ba yin wace ba. Ai ni duk a cikin damuwa nake. Tunani ne kala kala, amma kin ga da yarinya na? Da Zara. Da in ji sai kawai da kowanne. Shi ne kawai ke tunani na. Na zaɓa ɗin ma zan bullo. Sai kula zan wari. Allah ya sauya. Ni kaina wannan abin yana cikin murai, rai, amma kawai matsala ɗaya ce. na san ita dai zara kalar tarbiyyar da muka bata na san ita bata da matsala to amma matsalar ni yanzu tunani nake malam idan fa har zara ta bar gidan nan shikenan nauyi ya ƙara a kaina ban da sakat kenan saboda ta wannan sha girgirbau din ka san dai ba abin da za ta yi tsintsiya wannan ba za ta iya ɗauka ta share maka gida ba aikin ta koyaushe da waya a hannunta tana tiktok ta yi ta ɗaukar hotuna tana tura a duniya ko kuma ta ta bidiyo tana wani rairayin banza malam wannan tarbiyyar ban san da ta samu ta mu dai ba ita muka bata ba to hajiya yanzu dai abin da za a yi ita tarbiyya dama ita kike mata ita kike babbar ita ma kanwata haka za ki mata yau gobe sai Allah abin da ke yawa ta dauka kan ta dauka take yi ita ma karman ki bi ta da haka za a dace insha Allah to malam ai naga dai duk tare aka musu tarbiyyar nan kawai dai mu ba da hali ya riga hori in ba haka ba yarinya da ka san kadangaren gobara kanta sai girgidi yake ka ga hukan da taimun kuwa a gidan hajjiya sa'ada muka je ta kwaba wata magana malam yadda ka san ƙasa ta tsage ya nutse haka da ya sa'a ta zo gidan nan ma haka yarinya nan taimun wannan hauka kawai ni yanzu fargaba ta ɗaya kar wannan abin nata ya shafi zaman yar uwarta a cikin gidan nan to fa amma ala kulli halin mm. ai dai ba dai na za a yi ba kamar da ake shawo hannu baya eh, a yar kuma ki dama na ina da baya kan nan to amma dai ki kula abin da ake ta babbar idan abin da haka kuma ina tabbatar miki da zamanta a can insha Allah kar ma ki samu tsara a cikin zuciyarki babu abin da ya faru zama za su yi lafiya kin ga da yaran nan muna masa kyakkyawan zura ma yaron kirki ne ita kuma zara mu ne masu ba da shirya ma kirkinta da biyayyarta ba ta matsala Allah ya sa Allah ya sa kan ita kuma ma Allah ya shirya ta koda shirin kusa buhu ne shirin dai irin dai Allah dai shirya kawai ya wayi mana ai tana da matsala ne sai dai Allah ya duba yanzu malam to zaka shigo cikin ka ci abincin koya ni in kiga na zo na zo na je gona na dawo kenan aiki za a biyo Malam gona ka ai gidanka. Ka saurari matarka ka ji menene matsala, ka saurari yayanka ka ji meye matsalar su. Amma kai ka fita ba mu huta ba malam kana gida ma ba mu huta ba. Za a yi. Za a yi. Shan ake ginawa in gona ta yi kyau, shirin ma sai ta yi kyau a gida. Wallahi Allah irin ku ne mazan da suke sa mata su je su taimu ku tona asiri a da gari. Su je su ta bada labari suna tona sirrin gidansu a wurin wasu. Wannan da mahali ne. Mai hali ba a ba. Ka haɗu kawai da mace a daidaita sauka baka taba ganin ba taba ganin ka ba duk abu yana damun ka yana ta cinka ka karasa wanda zaka ga ya ka tona sirrin ka wurin ta saboda rashin lokaci da kuke ba mu ba za ku ba mu ba mu wallahi to gaskiya abin da nake so in gaya maka wallahi ba dan mutuncin da yake tsakaninmu da gidan nan da gidan sun malam shehu ba da an fasa auren nan gaskiya da an fasa shi haba amma dai abin da nake so da kai ka je ka sami yar yi mata magana ka ji kan ko kada ka kuskura ka sake ka nuna cewa ka taɓa san ƙanwarta. ka je kuma ka ɗauke ta ka je ka same ta ka ɗan jajja ra'ayinta ɗan hoton nan dai ka je ku ɗan yi hoto hoto eh ita ma ta san cewa eh ai da gaske kake yi ka ji kan ko a'a ba wai kana wani kai wani shiru makahon da ya tsinka garaya ba gaskiya nake gaya maka kuma wallahi ina so ba wai ina baka shawara bane umarni na nake baka to amma dai hajiya kin san fashi so ga ga yadda yake kuma a ce shikenan zan yi kokarin in danne in cije in dage in ga nuna mata ɗin ba. Har sai ka cije ka daure ka dage. To ko da wasa in kana so a zauna lafiya. Kai kanka ka san cewa idan ta fahimci cewa dama ka so kanwarta wallahi ba za ka zauna lafiya da ita ba. Ka ji kan ko? kenan hajiya za a dai abin da kike so insha Allah. To dan da ba kawai shawara nake baka ba umarni ne. Ba komai. Yawwa. Allah ya maka albarka. Yaya. Lubna. Na'am. Ke ce a hanya? Wallahi. Ina wuni ya gajiya. Lafiya lau. Waya hutu na ki haƙari ne kika dawo? Yaya hutu fa bai ƙare. To me da ke? Yaya, ji ne an ce wai za a yi biki gidan nan nan da sati ɗaya. To kawai saboda za a yi biki sai ki dawo? Ke za a auren? To yaya ai na ga ana neman a yayata saki yadda babu ruwa ne. A ke ma ka kike? Haris ne zai aure. Ba magana ake ta wani abin nan ba kuma ki an ga miki kuna da matsala. Ko ana ta muku magana ke ma ana ana ta kokon sami eh? ki ki ji kake ki huta ki ji ki kanki duk suna nasa antin sajin ayi suna cin gida ke na da dawo har yanzu ba zai canza da bashin shi ba ce kai ne a gida mini ya kwana biyu lafiya na wallahi madalla ba ku yi waya da ita ba ne a'a ban yi waya ba yi kana nufin ba ku yi waya ba kwarai da gaske ba wayan da muka yi to me yasa ba ni da lambar ta ka da lambar ta kwarai da gaske amaryan da zaka aure a satin nan ka ce mu wai baka da lambar ta to bata bani ba ni kuma ban tambaye ta ba haba Allah amma kai ka san halin zara na san kunya ce yasa bata karɓi namban ba amma ai kai wayayye ne ai kai zaka iya tambayan namban ta ko ta baka amma ka ce baka da namban ta to to yanzu me matsala matsala kawai na maganan freedom picture din nan ne da za a yi na riga na turo mata komai kuma ta riga ta sani ko ba haka bane haka ne amma na san yanzu tana wurin aiki na san yanzu sai ta dawo sannan za ta zo wajen kai kanka ka san yadda zara take son aikinta ko a cikin gidan nan idan zara ta makara saboda aikinta a ka tsaifa take tafiya don shi haka kai haƙuri to shi wannan aikin wani irin aiki ne eh a cikin irin wannan rana mai muhimmanci al'amura su riga sun kan kama ce lokacin biki yayi amma kuma shi wannan aiki da ba za a iya barinsa ba aikin kuma da ba lalle ne ma ta ci gaba da yinsa ba ni fa gaskiya aikin nan ya fara isa ta gaskiya ya ishe ni wallahi waran ga miki gaskiya ka san yadda Zarah take son aikin ta kuwa wallahi za ku iya samun matsala in dai akan magana aikin ta ne ka bi ta a hankali in dai akan aikin ta ne yanzu ka yi haƙuri mama tana ciki bari in kira ta ina so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 haɗuwar jini eh, eh, eh. haɗuwar jini